al'umma ta Kano da Najeriya. Fatan an sha ruwa lafiya. Ga wani sako zan faɗa ku jiya. Fatan mun sha ruwa lafiya. Barkanmu da sallah mun fito lafiya. Fatan an sha ruwa lafiya. Ala karɓi ibadu namu baki ɗaya. Fatan mun sha ruwa lafiya. Maza mata na faɗin duniya waƙar ka da sallah jiya. gaba dai gaba dai akida ce sabon barka da sallah ne abba kabiru yusuf da kwankwasa ai tafiyar amana ce gaba dai gaba dai akida ce sabon barka da sallah ne yadda ba wayo na ko kwarewa ko kwance dabara ta Allah kenan buwayin da shi ne mai daga masu tata ta kara mana lafiya ka raba mu da hasada musiba ce masu girma ya mu so su mun warke ka saka su cikin salatin a yara haman babbar ibada ce gaba dai gaba dai akida ce alhaji abubakar yahuza shi ya karɓe ta nauyin waƙar ya ɗauka cikin tafiyar ya ce amana ce gaba dai gaba dai aƙida ce sabon barka da sallah ne sallah matasa sai a fito a gaggaisa yaya halin da muke ciki fata Allah ya sassauta ka daɗe mu da lafiya arziki na ƙasa da jiha a nishaɗi har miyo burga ka san ɗan kwankwasiya akwai cire tanshin bashi son yanga mai nema ne a ko da yaushe da sana'a ai dabara ce gaba dai gaba dai akida ce sabon barka da sallah ne ya ba mu muke murna mu wawwaina wasu na can kwance ba lafiya Allah ne dufa da lura ce gaba dai gaba dai akida ce sabon barka da sallah ne abba kabiru yusuf da gungusa ai tafiyar amana ce eh, ka buga mana tambura na faɗa umar na ce sako ganga a cikin waƙar amana dole matasa za mu ja ga birni ƙauye muna gaisuwa da mutane na ciki wannan tijjani ne na kudan gandu ku amana ce gaba dai gaba ce Tanzania. ta ce duka yan amana ne sakon barka da sallah ne wannan baitin amana ne amir dan umma gaisuwa salisu kosawa akida ce gaba ne gaba dai akida ce sakon barka da sallah ne abdullahi na mama cikin wakar na sanyo ka dan madan san turakin ringin duk tafiyar amana ce gaba akida ce sabon barka da sallah ne abba kabiru yusuf da gungusa ai tafiyar amana ce baban gida ai bibi na saka aliska sauka waka ta da sai layi kwankwasa na izini wakar a yada ta alhaji anas ta rauni kai ma sunan ka ban bashir nusaiba bashir aisha bashir a gaida ko har yan bashir gaisuwa nake a cikin wakar amana ce gaba da ne sakon barka da sallah ne abba Kabiru yusuf da kwankwasa ai tafiyar amana ce gaba aƙida ce sabon barka da sallah ne abba da yusuf da kunkusa ai tafiyar amana ce